daga cikin tabi'ai almajiran sahabbai almajirin abdullahi dan abbas ne allah ya kara masa yadda kala ya ce man qata'a tamimatan min insanin duk wanda ya ga laya a jikin wani ya tsinke mai kana ka idili raqaba ladansa kamar ya yanta baiwa kaga laya a jikin mutum ka tsinke ka taimake shi lada za a baka <laughs> to ai daman lada ba za a same shi asalin alim ba illa iyaka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wusa idan kaga shirgegen kato ne ba za ku iya gwabzawa ba to kyale shi sai ka ki abin a zuciyarka amma an kaga dan jigari jigari ne ko gwabza akai zaka iya kai shi kar ke mai ka samu lada ko ba haka ba ballantana wanda ka fi karfinsa in ka tsinke ma sai dai ya ce Allah ya isa to shi ko Allah mun shi ya sa ka ba wani Allah ya isa